الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بايعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake hada mu a wannan safiyar ta talata ɗaya ga watan zulƙada a wannan shekara ta 1433 kuma daidai da goma sha takwas ga watan sha takwas ne ko ga watan tara shekara ta 2012 miladiya a jajiberin rufe wannan darasin na gado da izinin allah maɗaukin sarki wannan darasi muna gabatar da shi ne daga nan mina a kwakungu cikin garin mina kuma mana cikin kita babul hajbi wannan babi na hajbi babi ne mai matukar muhimmanci sosai da sosai a bangaren gado yana cikin abuwa masu matukar muhimmanci na faɗa jiya na ce kowane babi a gado yana da muhimmanci sosai da sosai to amma wannan babi na hajji yana cikin masu muhimmanci wanda yake abin nan matsayinsu ya ɗoru a kan na wasu duk da cewar kowanne yana da muhimmanci sosai da sosai kuma kowanne ga gallake ga kamar ya ɗarwa ne. amma wannan babu na hajibi don da shi ne kake sanin matsayin kowa a ɓangaren gado musamman maka la'akari da darasin farko a cikin isiya banda muƙaddima da muka yi malam ya zayyano mana ya ce magaja maza guda goma ne cikin والوارثون من الرجال عشرة أسماؤهم معروفة مشتهرة الابن وابن الابن مهما نزل والأب والجد له وإن علا والأخ وابن الأخ من أبيه فاشكر لذي الإجاز والتنبيه والعم وابن العم أكيد إيه والأخ من أين جهة كان قد أنزل الله به القرآن وابن الأخ المدلي إليه بالأبي بشكر بالإيجاز والتنبيه والعم وابن العم من أبيه فاشكر بالإيجاز والتنبيه والزوج والمؤتف ذي الولاء وجملة الذكور هؤلاء ولا قوما ما لم يتقوى الناس ينادي حرم السجاد أذا كوما تبرى بكي البنت وبنت بن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة والأخت من أي الجهاد كانت فهذه عدتهن بانت أكاو مذا قوما ماتا بقي أكتو قوة نمسينا دهور من شنقادو فهذا باب حجاب shi zai tantance maka matsayinsu idan suka haɗa a lokaci guda don in ba haka ba kowanne sai ya kuma wudar darasin farko kai ce yana cikin masu kun gado kai wane ne ita shi jika ne saboda ne saboda shi ɗan ɗa ne ke kuma ba ita ma jika ce saboda mai saboda ita ƴar ɗa ce alhalin kuma ga ɗa yana numfashi a gaban su azan gaba ɗaya ɗaya ya kautar da dukkan waɗansu da suke an suna jikoki shi kuma wannan wane ne baba ya ce ai shi kaka ne shi ne shi ne uban ma shi ya yi baban yaron aka ce ina baban yaron yake je tafi kasuwa aka ce kenan tun da kakan yaro yana baban yaro yana raye kaga ya takatar da abin da to kaga wannan tasirin babun hajibi kenan shi zai nuna maka in dai akwai wani da wani ko in dai akwai wani to su wani su wani gaba ɗaya ba sa cin gado wannan kenan na biyu shi zai nuna maka cewa in akwai wani wani wanda muka ji kenan dan hajibul istaf shi muka fara tun daga shekaran jiya muka kammala shi jiya hajibul istaf cewar idan akwai wani to wane da wane kwata-kwata ma ba sa cin gado wane ya kautar da wane a cikin magana sai bangare na biyu shine na min fardin ila